'yan zo a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa karki min wata fassara daban ina so in taimaka miki ne kawai saboda ina jinki kamar sista na bai kamata a ce mace kamar ni budurwa kuma ba bawushiya ta zauna irin wannan wajen ba ka je ka ba wa wata ofan kawai ni na hakura mm. amma wallahi yarinyar nan baki da kirki yanzu shikenan ki zubar da wannan daman kenan lalle wuyan hansatu ya isa yanka yanzu nan eh mu da gidanmu ba mu isa mu sakata mu wala ba kenan lokacin da matan nan tana jiyar da kai daɗi malam musa waye sani yawa yalla bai mene yake ka bai mene yalla bai yalla bai yalla bai kai nan zan fasa dan autan yatsa na kai hakuri malam ah malam me aka samu mana ne aka riki riki aljihun wayyo Allah na sa ba. ha kyallin bara wato hakin kyallo kin ga abin da yake cikin aljihuna ko Allah sauki to malam wannan abin ai ba lalle na hango ba ga abin na riki riki aljihun ka kowa yana gani subhanallahi wal iyazu billahi wannan sa ido na kila dungu wannan sa ido na kila dungo ubangiji Allah sanya da wata rana ki hango mana alheri eh Allah sa zai mai mana alheri wallahi haba Allah ya baka hakuri malam da ka tambaya sai cibi ya zama kari ka yi hakuri to ka yafe mu eh ai dama a sai kin zo kin zo sai kin zo kin tafka wani aika aika kin zo kin yi danyen aiki Allah ka mota balamar tinkiya bo sannan kuma sai kin zo ki kalala mutum da Allah baka hakuri alali ba da hakurin nan fa Allah ko rantsuwa ne ba zan kafa ba bai shiga zuciyarki ba To malam tun da dai na ce ka hakuri ai magana ta wuce. To ba zaka na samu ba ko sadaka balanta na zo a dame ni da bani bani. Kin gan shi nan gurin ba wani abu bane. Kwado ne, kwado ne kin gan shi nan gurin. Kin gani? Na man shi a farfajiyar masallaci. Ina zuwa yanzu Allahu akbar Allah saka maladan mi ara. Yo Allah na ina cewa malam Kabiru. Ga abin da ka manta shi kwadanka na ce to na gode Allah saka da alheri ba wata tsaya bane. Malam. Me kuma zaka yi da kwado? la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim la dungo ba fa wata kasa zan ketara ba balantana a bincike ni ye gidan gidan nawa sai an bincike abin nan da shi kece baki da aikin ne wallahi ni ina da abin yi yawa wallahi Allahu akbar malaka dan aljanna inna kin ga iroro ya je yana buga bala kofar ɗakin can da mutanen nan suka tare kai iroro a jobal din nan ka zo ka ci abinci kaga na kusa idawa ina ƙarya take kin gani fa anan to ai kenan in wani ya wani zauna Mama yaro na! Mama yaro na! Ki fito ki ga abin da yara na so kai shi. kina shan kina shin bashi yaran kina nana shin shusha wai ina tsutsan yake ne gashi na shuna shi ki kwashe mana ah babu ne a cikin shusha mm. wai da gaske kike yi ne ko da wasa kike yi ina magana washa anan yara na shin shusha gajeren shusha kina gani babu kin gani to ba tsutsa bane ba wannan abinci ne abinci taliya ba jin wani abinci da ake faɗi taliya yoni na dan shan wannan shuna abinda na shani daga kwasam sai na yake sai tuwo sai kuma mazajen mu idan sun je birni cin kasuwa sai su siyo mana kosai da burodi to wannan ma ba tsutsa bane ba abinci ne taliya mai daɗi an zubo miki dan da na kiji abinci ne mai daɗi na 'yan birni ƙara ala da daɗi ake ga tsantsi-tsantsi yau daɗin haɗiya kaɗan wani yaji-yaji ba na haɗi miki ba <laughs> dalla karami na je wa jawo ai kuma ba da ba yawa na dafa ma yara kaɗan ce amma kawo na ɗan ƙara miki a nasu da suke ci ku za a sa na je wa Allah ko igima sai na sai hmm. kai na na ke ya ne ai da na sha haka wannan shusha yake da daɗi da mun shaida na ke ɗaya mun shaya kudin shi akai kudin na ke wallahi ban sani ba ni dai fulawa ce nake siya in bayar a murza min saboda suna son ta kuma tana da saukin sarrafawa ban gane a murza maka ba ina nufin a mayar da fulawar zuwa taliya amma kuma akwai yar kanti ma yar leda da ake sayarwa ta yaya wani dan inji ne karami hakan nan da kake zuwa sai ka bayar da lada sai a kwaba fulawa a murzata. ta ana murza sai kiga taliyan yana fitowa kudin wannan yanzu ya kai kudin nage daya <laughs> iko sai Allah to Wai! ni ce fa. Hawa, ai sai ke ɗin ladungo. Ye? Ba wanda zai man wannan kutse dama sai ke. Lokacin a lokacin da nake sirru, lokacin sirru na lokacin za ki zo ki min kutse, ki zo ki karya min abin nan lokacin sa'a ta ko? Haba ladungo. Me za ki ke haka ne? Idan Allah ki fice ina cikin wani uzuri yanzu, kin ji? Yawwa. Allah ji shi ma alheri. Amin. Lokacin ne. Kai. Ya dai, lafiya? Ah, ba komai. Takalmin ne na ji kamar ya dan fara matsata. <laughs> Wannan takalmi ai ya ga duniya. Da kibari kenan. Ah, ni zan tafi. Mhm. Dubu ɗaya ce. Ki mana cefane da girki na musamman. Girki na musamman? a dubu ɗaya? ta yi kaɗan ne Ka <laughs> ɗari biyar <laughs> abun mamaki ko baƙi za ka yi ne ba wani baƙi ke mana abinci mai daɗi wanda ba ki taɓa yin irinsa ba mu ma yau mu samu mu ɗan shana <laughs> ai ai da nake ƙaunar ki hansatu idan ban baki abinci mai rai da lafiya ba me amfanin neman da nake yi Hmm, haka dai kace kamar gaske ƙwarai kuwa ai da kika gani nan mutum ne mai son zaman lafiya da iyali da kuma son daɗaɗa musu abin da ya faru a kwanaki ma ai rashin fahimta ce amma daga yanzu an daina hmm, Allah sa albarka ai ya kamata ka tafi don ka kama kara ko correct eh, da kyau a da lafiya to ga amma dai kira gani na ko a an zo an tsoko da kofar daki na an zo an zauna eh dan tsabar dan tsabar kuzugu ko kuwa haba la dugo da Allah ki rinka yin abin da za a rinka miki ma da lamuna malam Allah sarwaki malam ina jin ki ina da shawara to faɗe ta inji akwai karin magana hausawa da suke cewa malam kowa ya kwana lafiya shi ya so Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da kwanciyar hankali amin mu nema ka mu kwanciyar hankali ka tattara dukiyar bawan Allah nan da ya kawo na kuɗin auren yarinyar nan mu mayar masa domin ka san malamin bayan Allah nan babu Allah a cikin zuciyarsu kuma ka gani ko ta ina ya fi ƙarfinmu don haka ka tattara kayansa mu mayar masa domin mu samu kwanciyar hankali malam don ka san cewa malam jini baya maganin kishirwa um, ita ce shawara taki wannan ita ce mala. to bari in ga miki kuɗi sun riga sun zo hannu kin gane ko kin ga daga kan taro zuwa ahu ke zuwa sai sun kobo alƙur'an ki ƙara ma karfe da karau alƙur'an karfan fana karfan fana ladungo ba za ta fita daga aljihuna in mika wannan mutumin ba ba zan ba shi ba mm, Mala. Mm, mm, ya ta da a zo a ce a'a ke da yake awon igiya ce a shikenan kuɗi sun zo shikenan da yake ni din ma ni ma awon igiya ne sai auna in mika masa ko to da wayannan kuɗin ni da su ma zan je in yi aikin haji bari ki ji ko me ta panjama panjam am kin galadungo wai ke dan Allah dan annabi ba su kuturu ba zai zama miki darasi bane ye ba su kuturu kuma malam ah ba su kuturu mana a nan gurin ba su kuturu ladungo kina fa unguwan nan kina garin nan ladungo ba wani wuri kika tafi ba ba su kuturu nan gurin da ya zo ya mutu ya tunkuye burji ladungo ye miliyan bakwai naira tsaba kuɗi tsagwaro ya ba naira miliyan bakwai eh a ma'ajiyarsa sannan kin gani aka ce ga motocin da ya mallaka ga gonaki ga gidaje ga tumakai ga kaji ga awaki haba ladugo ye a ni kuma shi kenan na zo duniya sankal makal sannan kuma in bata sankal makal tun da haka ka gani malam shi kenan ka je ka yi abin da ka ga dama oh, Allahu akbar wato kuma kwa fatan a in mutu in ban muku kyakkyawan abin da za ku bayan raina ko yawan gem din naka ko yana damuna ka duba ka gani ko karya baka yi ba ka zo ka zauna nan kana ta faman wasa momi ba fa gem nake yi ba ina bincike ne a yanar gizo gizo a'a ba jiya kake ce min data ka ta kare ba sai ka sake sa wata eh haka ne amma kuma akwai sabuwar hanyar da ake bi don shiga shafin intanet kyauta kai haidar daga sai kake haka ne momi sunan hanyar free basics kuma da layin airtel kadai zaki amfani za ki samu bayanai da suka shafi harkan wasanni da kuma kiwon lafiya kyauta ba tare da an caje ki ko sisi ba abin mamaki ha'a kinga bari in miki wani abu oyo kinga ana wurin za ki iya tuntuɓar likita akan abubuwan da ya shafi kiwon lafiya amma fa abin akwai abin mamaki wato za ka iya shiga yanar gizo kyauta to mami ai lokacin ba irin naku bane <laughs> gaskiya ne mu a da lokacin muna makaranta har lokaci ake warewa hmm. don zuwa labirari bincike amma ku yanzu gashi nan akwai ina mutum zai iya samun ilimi da bayanai a sauƙaƙe ta waya gaskiya abin nan akwai matukar mamaki kuma <laughs> free basics ya yi mami gaskiya ya yi ke bintalo Ko bintalo? Da ba daga cikin gidan da dawo ta wallahi. A'a. Gani baba. Am bintalo kina ina? Zo nan mana. Bintalo. Eh. Ina so mu dan zaga ne mu dan tattaki cikin unguwannin kin gane ko? Eh. eh. Kin san kwata biyu ba mu fita ba. Ko kuwa mu dan ya. Baba yawo za mu je? Eh yawo za mu je amma ba na banza ba na neman arziki. <laughs> Yawa talo. La, ba za mu je. yawa bintalo kina da kaifin basira baba ka manta da masu kama a najeriya kan mu je su kara kama mu ke jike sha sha sha ba magana kamu a yanzu kin gane ko ai za mu ai za mu dan allon baku ne haka mai dan hikima kin gane ko in an ba mu sarakan mu karba in ba a ba mu ba sai mu je mu sada zumunta kin ji an ce zumunci a kafa yake to tsaya an je ni dauko takalma na yau to ki hanzarta amma ki tsaya ki ji kulelen kulelen ki saura ki je wannan gyatuma ta ki ta zo ki ta tambaye ki inda za mu je ki je ki gaya mata da na zo lokacin da kai farin surutu gare ki ba zai je ki fito ki ko Assalamu alaikum. Yau sanni dai. Ya mai jikin? To, jiki gashi nan ya dan samu yayi bacci. Amma da duk na tsinke da al'amarin. don yanzu likitoci suka bar kanshi, kamar za a raba ransa da gangar jikin shi Allah Ubangiji Allah ya ba shi lafiya. Amin. Wanda suke da hannu a wannan ta'addancin Allah ya tona musu asiri. Amin. Sannu sai haƙuri kin ji? Jarabawa ce daga Allah. yi haƙuri ga waɗannan baya kin ji gida ta siya mai in allah ya dan an jima zan da an duba jikin nasa insha allah allah ya bashi lafiya uwar gida allah ya sauki sai an jima gode matuƙa bisa wayar da ka bani. Inna ma ta ce maka godiya. Ba damuwa. Kina amfani da Facebook? Ina nufin dandalin sada zumunta na Facebook ba. Tun a garinmu ma zo rabon da na Why baby? Bai kamata a ce kamar ki a ce baki hawa net ba. Kamar an barki a can can baya ne fa wata duniya tsohuwa. To wai haidar da kake faɗin haka ni da ba waya ne da ni ba? kuma ina da waya ina naka kuɗin siyan data ka san fa idan harar rayuwar da ake ciki yanzu kinga albishirinki ki ce goro goro mu je can mu zauna na ga rana ta fara zafi ana yanzu za ki iya yin amfani da yanar gizo kyauta yanar gizo ta yaya mu zauna ana yes ta freebase za ki iya shiga naira land za ki zumunci da yan uwa da abokan arzikin da kuka daɗe ba kwaɗi ba ikon allah amma ni da yake wayar da ka bani ai karama ce ba ta yi chatin ba waye ga miki kin ga wannan wayar da ita nake amfani nake yin pre basics da shi kuma lokaci ma har da babbar wayata don Allah ta ya za in samu pre basics din nan zaki amfani da pre basics matukar kina amfani da layin airtel Gimbiya, ina da dan uzuri sai an jima ina dawo. sannun ku da aiki kai badaru ah, sai yau ga zan mai kake a can gudu eh na gama gyaran babur din can kana jina da kyau daga yau in ka ga babur ya ki tashi ko kafureto bai da kyau kana jina ai ah, ko flogi bashi da kyau kana jina ai eh. ko kuma an zama man bashi da kyau za ka iya duba bobin din ma in ba shi da kyau shi ma ba zai kawo wuta ba to yanzu ba wani ka kunto na abin kai eh assalamu alaikum oh, amma alaikum salam barkan ku ne ka ah, barka da zuwa a ah, da Allah babu ina ne ya tsaya hanya ina so a duba mu kai badaru na hoga zo ka duba ba duba babu din okay to anya malam ba manka bane ya kare a ah, yanzu na saka mai to ka duba masa wani shi ke kawo ka duba masa wani to zan jin to sai ka ka duba shi da kyau fa to ga ka ji ai to wai bintalo mai tafa man tafiya haka a sukwane amma hanzu manji an ce min ungo ko yar karfan fana ba a ta mun da ko mana ba wallahi babu ko biyar ba da ya bamu ifkar Allah bintalo wallahi ban ga laifin rashin karɓar sadakan nan ba Allah ba laifin ba bane mutanen ni ina ga laifin Allah ba su wanda suka hana barin nan ne lajin Allah laifin su ne gashi nan ma sun sa mutane ta ne dukiyar taimakon ta ki bi hankali a-a wallahi ga da duk yanzu dukiyar mutane ma ta riga ta daskare ba ta san ba da sadakar ko kuma abun ne ne babu Allahu a'lam baba ka ci yawo muka fito ba ka ga ba kwala uba ye in mun fito to ba a san a samu karuwa ye bintalo a am bintalo eh? kin gane ko eh. am mu dan je wajen yan dusa eh. ina da wani dan sako da nake so in bada kin ji eh mu je a menene sako ki tufa kwala ubaki ye sai kin tambayan sakon a'a ba na san irin wannan bintalo hawa ana banki sallah kin kasa alwala Allah sauke na dawo gimbiya wallahi tun da ka tafi nake tunanin free base din ka koya min shi shi saka ina jin hon din motan ka sai ne sauri na fito to kar ki damu zan koya miki da farko dai shi wannan free basics din ba da kowane irin layi ake ba da lasi da layin airtel kuma an yi sa'a shine a wayar ko eh haka ne to shiga star 141 hash star four. yau wato da nan ya wato danna lamba na hudu number 4 aha yanzu kin ga kawaki pre basics la ka gano abubuwa da yawa wallahi ba wahala kuwa ga facebook weza baby center da sauransu to akwai abubuwa da yawa in kika je gida kika nasu kuma kyauta abin ya ban mamaki sosai ma kuwa aikin san duniya ta ci gaba to kenan bari shiga daga cikin duban gani ok gudu na ma kike kenan a'a ba haka bane <sighs> to kenan in kin samu matsala sai ki kira ne sai in ƙara miki ƙarin bayani a waya ko to na gode baba yigi zan kama ka abin mamaki kawai menene ina zuwa faɗe da hanya hauka ne za ki kawo min tsotsa gabana. Baba ya gyara da Allah masu sama da abincin mutanen birni da taɓa ka je. Bari ka gani. je. Ka ba ba ne. hai ba ɗaya idan ka har ya ƙare ya kamata ka shiga ta ƙaro mini To ai ya kare ka dan ta dafa dama na ta ta rage mini kaɗan na ajiye maka za su baka ji daɗi. Ke ka taya sunan ma? Maliya. A radu Allah baba ya ki bani shake komawa jeji. Ni ma radu bani koma jeji na samu gurin zama ai ni da daɗi ka. Wallahi tallahi ba zan yi ba. Kai ka san da kai babur kuma sai ka ja min da babur babur nake son gani a nan. لا اله الا الله malam ba ruwanka ba kai na ba. malam malam wallahi tallahi ba ni zama babur ba tunda na gama gyaran babur ɗinka na hau na je testing na je testing ɗin babur ɗinka na zo na ajiye maka tafi cin abinci ko ina dawowa wallahi tallahi na tafi na ga babur anan ban san ya kai ba ta yaya sai a ce daga zuwa testing a dakon ba babur ah, to malam ai dole dole ne dama idan aka yi gyara idan aka gama gyara domin ka tabbatar babur ya gyaru sai ka hau ka je kai ɗanyi testing sai ka dawo to malam wallahi na san na sai aka ce na san na hau ma babur ɗinka amma wallahi wallahi ban san inda babu din kai ba ko dan mutari ni zola ta kan na ga wallahi malam ba babur dina nake so babur ina nake so babur ina nake so a dama a dama babur ina nan idan baka kama barau barau sai kama ka saki shi saki shi saki shi kai na babur din sa oga oga ina kai babur din sa wallahi wallahi oga wallahi oga nan na je babur din nan ƙarya yake wallahi oga wallahi ƙarya yake wannan yaron nake so wallahi oga nan ne oke ba za ka hawo shi ko oga ba ni sai an damu da babu Allah wai Allah wai wallahi ba ni bane wallahi tallahi ba zan ba ba zan taba yadda ba kai ka san da ka gama babur kuma ka damu da babur dina wai murewa nake ji kamar ta delu cogal baba ita ce a'a ikon Allah deluwa malam kabiru manya yaushe rabona da na ganka eh gaskiya ne rabon dai da a ce mun haɗu da ke deluwa mm. tun lokacin da balahira na ta faru a daɗin kowa mm. eh daga nan kuma in ga ina ba mu sake haɗuwa ba <laughs> amma ki haƙuri laifina ne <laughs> mun wuni lafiya a lafiya lumi kalau to bin loya yaya barar wake bake gaisuwa bane iye ki gaishe ta ita ma babar ki ce kin ji ko a'a am deluwa na'am yanzu nan nake ce ma yarinya na bintalo ta raka ni wajen ki saboda in je akwai wata magana da nake so mu yi akwai shawarar da ni eh ta me eh. fa yawwa deluwa kin za ka ce in an faro abin an ji shuka ta fito eh. in ta isa girbe to a da tsakan kowa ya huta eh abin da ya kamata kawai in gangan do kin gane da abin da dan tarkato in gangan da in bayar deluwa a ɗaura mana aure yi a huta kin ga an kin ga kan wata ka tsami wanda fi ya kwanta yawwa na yi farin ciki da wannan shawara taka daman ina amfanin cewa mu yi ta ɓata wa juna lokaci mu ba yara ba wani can ya dinga zargi gaskiya ne da luwa kin ga yanzu shikenan da na tarkato na turo mutane sai zuwa daura mana aure ke kuma kawai sai ki je ki tare kin ga ciki lafiya baka lafiya <laughs> malam kabiru kenan kinga shikenan <laughs> yata ina zaki je kuma fitsari zan je ne a can Deluwa kin san halin yaren yanzu ja'ira wai da Allah Deluwa wai da Allah kin tuna waƙan da ake da can da ke cogalin cogewa kagarawar mai jambo eh. Malam Kabiru kenan. Yanzu in wani ya faɗa min haka za ka ji ku haushi? In wani ya ga miki haushi zan ji, amma ni in nayi fa, ai an ce dakan daka, shi ka daka tankaɗan bakin gado ba shi kenan ba. Ka ci abinci. Ya kuma? <laughs> Hmm, hmm. San da zuwa. Yawwa. ta fata <coughs> kin gama abincin da wuri. Tun ɗazuma? To. Ai, shirin nan. Ake. Amma da alamun ta yadda bako tana motsa ka ko? Ke dai bari kawai. Wato, an satu hmm? yin wani da nake ji babu maganinta sai haɗaɗɗen abinci mai nauyi Azadu. <laughs> Na'am. Allah ya ba mu tare. Hmm, yau kuma da haka ka fara santin naka kenan. aikin ji. Ai sai ki ce amin kawai. To amin. Azadu. akwai wani hanzari ba gudu ba ta me kuma ki rungumi kaddara baraka za ta dawo ɗakinta wannan wace irin magana ce haka yau zancen naka hada shiriri ta kuma a cikinta babu wani shirme daga ciki da gaske nake yi baraka za ta dawo ki yi hakuri ku zauna lafiya in ce ko a cikin maye kake wani irin maye kuma to in ban da maye menene na wata baraka kuma kuma maza da ba kwa son zaman lafiya a gidanku kin ga zatu baraka matata ce ba sakinta ne ba kamar inda kike matata ita ma matata ce da haka ina da ikon in ajiye irin ku hudu wallahi baka isa ba baka isa ba mayaudari a haka za ka aje mata hudu wacce ɗaya ma baka iya ciyar da ita ni ko dole in yi abin da na ga ya dace da ni ki ji sosai baraka za ta dawo ki kwashe kayanki ki maye karamin ɗakin badaru inda aka zuba kayan barakas samira ki kwana a ciki ai wallahi baka isa ba mayaudari sakaran namiji kawai kai in ban da kaddara ina ni ina auren ka ke bace a kaddara ta sanar aurenki wasu ne yake faɗa haka ka kaddara da ka Mene ne? Wai ba mu bayan ke muna da wata inna. Ban gane me kike nufi. Baba ne yace wai na gaishe wai da wannan wai deli cangal mi toga na kafafuwa ita ma inna muti. Binta. Ba na gaya miki tana da kwazancan waje kina kawo min cikin gida ba? Kiyan kin ji gulma jikin ki har waye yake yi ko? Kar ki ƙara ɗauko magana da kauje ki to ki ga ba na so. Wallahi da gaske nake. alaikum. Kamu alaikum salam. Na'am. Ya ne jiki? Jiki gashi nan. Ya tashi? A'a, amma dai da sauki. To alhamdulillah. Wallahi na kasa zama na ce sai na dawo na gaya jikin nasa. Gaskiya. Sannu uwar gida. Yawwa. mu jami'an tsaro ne na farin kaya muna tare da shugabanmu mun zo ne mu domin mu binciki abin da ya faru da mijinki sannunku da zuwa allah ya bashi lafiya wane ne wannan da ya fita abokin arziki ne shayi yake siyarwa a unguwa kina zargin wasu akan abin da ya faru da mijinki allah shi ne masani Bana zargin kowa um, ya yanayin mu'amalarsa ina nufin yana da wani ko wasu mutane haka wanda ba sa jituwa ko wata matsala da taba haɗa su limami ne shi mutum ne na mutane bai taɓa rigima da kowa ba Allah ya shi lafiya. Amin Eh baka. Kane baban Badaru? Lafiya me kuma yayi? Yana eh, can a police station an tsare shi. Ana zargin sa da an ba shi gyaran babur an dauke. Yaushe Badaru kuma ya fara gyaran babur? Eh, ai ya kun na koyan aikin kanikanci a gurina. To Ali ban sani ba. Asali ma menene yasa baka tuntube ni ba lokacin da zaka dauke shi koyan kanikanci? Eh kawunsa ne ya kamun shi. To ni kuma gani ne da kai da kawun nasu duk ne. to kaga ka je ka nemi kawun nasa sai ku warware ni babu ruwana tunda ban san lokacin da kuka kulla cewa badaru ya je ya koyi eh, aikin kanekanci ba haka ba hakan ku za a yi kaga malam ka tafi ka bar mun kofa gidana ni babu inda zanu wallahi baba ka ne fa ana wata ga wata wai yaron nan ne 'yan sanda suka tsare shi a police station wai ya ɓoye babu dan mutane can ta matse muku hmm ai biri ya kama da mutum an daɗe a nemin 'yan sace-sace a cikin gidan nan magana ce da ba na yi kawai saboda tsoron kar a ce matar uba ta laƙa ɗan masu gida shari gashi nan gaskiya ta yi halinta ke dai kullum ba za ki faɗi shaidar alheri ba sai ta sharri yaron nan fa zarginsa aka ana yi aka ce ana yi amma shi ne za ki dube ni ki ce ɗan ciki na ya ɗauke ɗauke a gida eh duk abin da ka ji an ce ana zargi to da alamun kashin gaskiya a cikin ta ke da kice zuciyar ki babu alheri a cikin ta taka zuciyar fa gwarkam take fara aniya laya aniya ta tabili taburmar kunya ai daman da hauka ake naɗe ta ka riga ka nuna ɗanka rashin so tuntuna duk garin daɗin kowa san ka nuna ɗanka rashin so sai yanzu ne zaka nuna kana ƙaunar ɗan naka badaru dai ɗana ne kuma na son abina kuma ban taɓa jin an ce badari yau ya ɗauki kayan wani ba to ai yau ka ji zargi ne Allah ya sa haka gai <laughs> wallahi dubakin cikin ki uwar na bara kazi ta dawo gidan ta zauna ta dawo na sai me a kaina za ta zauna ni dai babu inda za ni kuma ba zan ɗauke komai daga cikin ɗakin da nake ba ehe ni da ke na game gidan mai gida an cuci gida ko wallahi duk abin da za ki faɗa ki faɗa no going back dole dawo da matata uwar ‘ya'yana tunda ke ba a miki tarbiyya a gidanku ba tunda har duka miji kike yi sannu mai tarbiyya sannu mai tarbiyya wai kura ce za ta je da kare maye to babu abin da zan ɗauke a cikin ɗakin nan ko tsinke ba zan gusar daga cikin ɗakin nan ba mu zuba ni da kai mu gani mu zuba din yau dai mutuniyar ta yi man shegantaka alƙur'an ta yi man shegantaka ladungo wai ko bako a gidan ne ina jin kamala garin yaya ladingo tun da muke da bintalo Allah bata taba tafka min abin tsaya irin na yau ba ye kawai wai daga mun manta hanya mun tsaya muna cigiya ana kokarin a samu hanya aka nemi yarinyar nan sama da gaza aka rasa <laughs> yanzu kuma waye da kai gida Allahu akbar wallahi wata baiwar Allah ce e yar arziki e eh, da lucogal e eh, yar arziki irin albarka ita ce ta zawon ta kawo hannun kofar gida Allah saka mata da alkhairi inna ita ce wadda saka magana aure da baba ke ba na son shagantakar banza ye a'a tunda kuke tafiya yawon bara da binta ta taba zuwa ta gaya min magana makamance wannan ladungo kin gane ko maganar yaro ba a biye masa yaro shirme kire shi e ke za za ki biye maka da bintalo eh babu wani magana shashanci malam Allah ne ya tona maka asiri lalle bintalo ya kunna wuta gidan nan wallahi wallahi tun kunna wuta bintalo alƙur'an tana ta tanda na rabe ki ba kula uba malam babu wani zancen kunna wuta da yarinyar nan tai tsakaninka da Allah malam a cikin halin nan da muke ciki na kunci da takura amma har kake magana ƙarin wani aure ke ladingo ba fa tsoron ki nake ji ba kin ji ko auren zan yi sai me ko ne take kawo naki daukin an zo wurin amma yarinya ta faɗa ai kana ƙaryata ta eh to yanzu na gazgata na gazgata ta yanzu eh, in auren zan kara eh kuma in ga wanda ya isa hana ni ye <laughs> ai shikenan tunda kai dai baka ga halin da muke ciki ba malam dan Allah dan annabi idan ka tashi ka hado da kwarkwarori inda dama aunawa zan yi ye ki zo ki taimaka wai ta fito fili da ta na ƙaryata yarinya ko to yanzu na gazgata ta auren sai na yi e kuma in ma ana yin kwarkwarar ai malam kabiru ai sai ya ɗebo kwarkwarori ya zo ya zube ko salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ɗantani ne eh, so yauwa <laughs> salamu alaikum

ina sauran yaran kuwa eh, ira da jimma labin kansu ba suna na lafiya kalau sai dai sun dan yi zazzabin nan da ake yi amma yanzu sun warware an yi annoba zazzabi da ciwon kai mai tsanani ai na daɗe banga inda zazzabin cizon sauro ya zama ruwan dare ba kamar wannan shekara ai kam dai daddin cikin garin daɗin kowa gida ɗaiɗai ne ba wannan zazzabin ba Allah Ubangiji ba su lafiya. Amin amin. Ba su lafiya. Amin. To, ni zan tafi ga nan yan kayan ba yawa ai amfani da su to ifan Allah kai baka gajiya mm, komai wallahi to madalla an gode yawa madalla Allah ya fara zan koma to eh zan koma eh kenan a sauka lafiya to to zan koma. ina koma eh. to alai an gode ba

yake sallama. Ni ne. Ah, ɗanta ne. An furera. Lafiya dai ko? Lafiya. Lau wallahi. Lafiya. Lau sai alheri. Kai furera ina tausaya miki. To ya za a yi abin da Allah ya kaddara. Ai sai haƙuri. Na gode Allah saka da alheri. Shine na ce damu furera. Me zai hana mu daidaita ni da ke sai a daura mana aure aure wane ne ta ƙoshi yanzu yanzu a ratu in miki maganin shi aradu da ya sauru aradu da ya a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa to ina barin ƙara tura wannan saƙon sai yan tashi tafi kai cincin ɗin. yanda tokarar aradu ciwon tokarar ya in haɗar ciwon tokarar yau ai dai fara wasa da gida ina in kika ji tukunya na zugub zugub zugub ko <laughs> wato kanun awaki ne na kawo ake da huwa ko kuma karfata ai ba na wasa da gida wajo Allah na dan kowa